nake so ita ba fara ba ita ba baka ba ita ba wallahi ah oh no no no no no sana ta kasance za ta saka mini hijabi ko ba sana sannan zo ta diga ah ah ah ah ah Buska kita na kyau idan kika saka hijabi farija ko wanakala Ah, ah ah masoyiyata ki zo yanzu za muke gata Kina mure mai kyau idan kika saka hijabi And your body go be inside hijabi Oh hijabi, hijabi Kisaka mini hijabi, hijabi, hijabi Oh, oh, oh Kina mure mai kyau idan kika saka hijabi And your body go be inside hijabi, yeah, hijabi, hijabi. It's like a mini hijabi, hijabi, hijabi, ah, ah, ah. Anytime we don't come out, you go use and they cover body. Even though they go fit us, say eh, you know they soji, yeah. tana da kyau tana da kyan sura in ta saka hijabi da boss ma antena yeah. sai kara miki daraja musamman in kika saka shi kina fara'a baby ta ki zauna a kefe san baki soyayya abinda nake so bani hadin kai yariya mai hijabi ga saukin kai abinda nake so bani hadin kai ah ah ah been there da nake so how haɗi kai oh yeah kina bure mun kyau idan kika saka hijabi and your body go be inside hijabi oh hijabi hijabi ki saka mini hijabi hijabi hijabi ah ah ah kina bure mun kyau idan kika saka hijabi and your body go be inside hijabi yeah hijabi hijabi uh. saka mini hijabi, hijabi, hijabi ah, ah, ah. If Prince, yeah, I got no, hijabi, yeah, I got no.